العالمين والصلاة والسلام على أسقى النبيين وأسقى المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا إلى وسلم سنته صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله أكمل السلام الله أن يمسي نبينا نور نور البشر فقط فقط وقال لكم جواب الله تعالى في الدعوة التي كانت تبدو لدى المسؤول عشان الله عليه وآله وسلم wanda kuma shi ne yammaci na sha na goma ga watan daya shekara ta dubu biyu da uku miladiya dan ba manta ba darasin ne ba mun tsaya ne a karshen aya ta 76 جنات عدن جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المتقين يوم زام تاتي فرق آية 77 cikin wannan sura mai albarka suratul Taha wannan kuma shine darasin mu na biyar a cikin wannan sura ne Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى ubangiji ce wala kada auhayna ila musa hakika mun wahayi zuwa da annabi musa alaihi salam lokacin da an asri bi ibadi kai tafiya cikin dare kai da bayina waɗanda suka yi imani da kai suka gaskata ka al-isra shine wato tafiya cikin dare sun gudu lailan min ardi misr kai kaura kai da su ku gode wa kasar misra inda ake farautar rayukan ku ku je inda za ku samu su tungo bautar Allah da tsayar da shari'ar Allah a barka فضرب لهم طريقا في البحر يبسا فضرب لهم طريقا ka musu wata hanya ta musamman bil bahri cikin teku yabatan butacciya da umarnin Allah da izinin ubangiji asalin yabat wato masdar ne amma an kawo shi anan cikin ismul fa'il fariqan yabatan da ka ce fariqan yabatan akan kawo al masdar a mai da na asu na wata kalma domin mubalaga cikin larabci فانتقل ما أمر به sai annabi Musa ya kusanta abin da aka yi musu umarni da shi wa ayyuka Allahu al-arba ubangiji ne kotar da kasa yake kasar da kasa wa mu fiha suka bi cikin su suka wuce Allah ke la ka faku darakan wa na tahsha la ka faku darakan ba za ka ji tsoron a ku ba fir'auna da mutanen sa ce za su ci musu ba zai yi ba wala takhsha haka ba za ka rufe wannan ruwa wato ainihin ya rufe ku ba ko ruwa ya kunya ku dan za ku bude cikin ku ku a wata kira'a la takhaf da da kan wala takhda kira'a sun da ibn habib zayya sai da ne na talab wajen fadalin da wani barikan fil bahr wato ta ɗauki sanda ka bugi teku da ita sai ka samu ƙasa busakkiya a cikin teku ka samu hanya ku yi la ta kaddara wato jawabu salaf idan kayan hakan ba za ku tsorata ba ba za ku bugi ba cewa za a riske wala ta kuma jumla ce mai zaman kanta ba ta da alaka da wata idan kuma dauki la takafu da kan kira su jumhur wa la takka sai da ko jumlar guda biyu da la takafu da wala takka gaba ɗayan ta tana matsayi ne na hana ai halata kaunika la takafu da kan wala takka an mai da fa akbaru da'un sai fir'aun ya bi bi jumu'i ne da rundunarsa an gane fa zaki yahu min al-yamni ma zakiyaku sai ya lullufe su ya haɗe su min al-yamni na ruwa na teku ma zakiyahu irin abin da ya lullufe su yawan ruwan da ya rufe su ne rufe wa aballa fir'aun qawluhu فرعون سي هلكت متعلمك بدعائه الى عبادته كيف يمكن ان يفتح سبحانه مسا يكي دسو قال ربكم الاعلى يكي دسو ما علمت لكم من اله غير وما هدى bai shiryar da su ba daga baya ai bal awta abu cikin halaki ya halakar da su ne ya jefa cikin halaka khilafu qawli wa ma ahdukum illa sabila rashad wato sabanin abin da da'i ke musu ba abin da nake so face in sire da ku hanya wanda take tafiya haka ya ne da mutanen ka kuma wato an yi mu sai su fassa kafa ba ba ba ba wato ya da raina hankalin mutanen ka kuma suka bi ta kan wannan abu da Allah ya kawo shi a jimlata a nan wurin ubangiji ta'ala ya kawo shi jilla fil lafi sura wa وأوحينا إلى an أن أسر بعبادك إنكم تبعون فأرسل فرعون في المدائن هاجرين إن هؤلاء لفرعون قليلون وإنهم لنا لغائبون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل وبني تعالى من يهود أن موسى عليه السلام cewa ka tafi da bayina inna kun mutta ba'un da za a bi bayan ku bayan kun fita daga cikin gari fir'auna ne kare dangana da mutanen su biyu arzana fir'auna fil madaini hakirin sai fir'auna yayi tela ya aika dukkan wani mafi karfi dukkan wani jari jarumin soja ya taho fil madaini ba ma cikin garin masar kadai ba hatta dukkan garuruwa da suke bin manyansa dukkan ƙauyuka dukkan ƙananan hukumomi dukkan sassanin fadin kasarsa ya aika fil madaini hakirin da duk mutane bayan an zo an same shi inna haula ila shirjuma sun qalilu waɗannan mutanen da suka yi mana rashin kunya suka fito daga karkashin ta'ar suka yi tawaye sun zama sun waɗansu jama'a ne kalle mana in kaɗan ba su ta'a karatun karya wato yana mutanen sa kar su furge su su samu jarumtar yin yaji wa inna hum lana da lalle sun fasatar da mu wa inna la jami'un hadirun gaba ɗayan mu ya kamata mu sun musu da in ba haka hankalin mu ba zai kwanta mu san da in sun fita ina za su je su dawo me za su je su kulla inda za su ga sun tafi su je inda za su yi karfi ballan kana su tunanin ya karmu mutum musu mu zakke musu a hanyar gama da Allah ya fa akhadna hum min jannatin wa uyun sai muka fitar da fara'un shi da mutanen sa min jannatin daga gonakin su da lantana da uyun da bare bare ruwa wa kuruhu wa maqamu karim wato da kuma tasfofi na dukiya zinari da azurfa da dukkan ma'adan da wurin zama mai daɗi kayan tasfofi na maqamu karim كذلك وأورثناها بني إسرائيل kamar haka ne muka yi dan mu gadar da waɗannan al'amura ga dangi gidan banu Isra'ila waɗanda za su ne kaskantattu a gari wa aka ba ayyukan mushrikin sai suka bi su da aka su ba an yi sai fa aka ba ran fir'auna da zuhuri fir'auna ya bi annabi Musa da mutanensa shi fir'auna da jinjin sa sun dawo amma da kuma mutum ba amma a cikin yana da hassa fa aka ba ayyukan mushrikin ai waqtu surutu shams lokacin hudowar ranar فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون يا عند الأوبي كهجدنا أنه موسى ده متعنانسا أوجه ده فرعون محمد متعنانسا أوجه ده أنه موسى ده متعنانسا سنجوم وانجيب ba kwalifar da ba shi jirin da zai hayar da su sai ya ga maga ruwa su dawo baya ga karɓar da zantarsa tara al jama'a da nan suka hango juna قال أصحاب موسى كيف هبأنا ولا سكت إنا لمدركون an riga an cin mana an kama mun shiga uku mun gudu mun lalata ma'ana an riga an same mu da ne da rabuwa sannan kuma ta tunda yana da yaƙini game da ubangijin sun ce kalla kala kalla inna ma iya rabbi sai hakim yake a'a ba a cin mana ba ubangiji na tare da ni kuma zai cibiyar da ni hanyar da zan yi in samar da ku فأوحينا إلى موسى أن نضرب بأفاك البحر sai muka wahayi ga annabi Musa cewa dauki sanda ka biyu sun da ita fanfalaka yana dukan da gobe sai kun yana bakana kullu sirrin ka saudul azim sai kasance kowane yanki na ruwa ya kasance wuri guda daga duniya yana da kowane yanki ka azim kamar jinjine ruwa ya ruwa ya gana shine sabrin lahum tariqan fil bahri yabarka zaka samu hanya a tsakiyar teku na ruwa ya dare na ruwa ya dare ga hanya a tsakiya da busasshiya ke tsakiya nan ne kun ya mun ne wanda al'adar ruwa ba a tura ka mun laifi ka tsawo annabi ya yi da mutanen su ko na ta wala ta suka bi su dauke sai kuma ga ta kuma da su na kuma su je da ba kan su suke su da su zo ba su ga ta saboda haka sai to a nan wurin ana kuma yankin isra'iliya da dama wadanda suka ce zofin da auna yankin da sai da ake duka ne ne da auna da zuwa da yankin da yankin da yankin kuma da kuma da yankin da amma dai karfe dai mun tsara su da kamar da aka ce isra'iliya ne ba nan da qur'ani da haka ba cikin da kuma tarihi ne suka ya maka suka ce waɗanda ma suka ce fir'aun ba da kar yanzu da ya gani ruwa ya dare haka sai ke kaga ruwa ya Allah na kace ma'ana ya zuba kansa ne da wani ba ba nan ne kan ta sanar da ne kake fada da abu kan da aita an rabu kuma la aita sai wannan girma dai dai kake nan da Allah ku fita ma dan da kuma Allah ne dai kake da wannan Allah ku fita saboda haka ji da izarka sai suka zo suka fita ana shiga wa'ansu su riga sun zama fita kenan sai ruwa ya haɗe ruwa ya haɗa da juna gaba da shi ne ya hudu min yammi ma zaki abin da ya rike su ya rike su ruwa abin da ya rike su a gaban yamma abu ma zaki ya hudu wa abin da fir'aunu qawmuhu fir'auna ya halakar da mutanen sa ma wannan kuma da mutum suka ce idan Allah ce wa abin da fir'aunu qawmuhu fir'auna ya halakar da mutanen sa zaka ba ya kare ba wa ma hada bidin kuma wannan shi ne da yawa zalla fir'auna kan tunda ya halakar da kokan halakar shi ne ne ko da ba a ce wa man hada ba kowa sun yarda ya mutu da musulmi amma waɗansu malamai suka ce balagar da ke cikin wannan shi ne fadin Allah Ta ta'ala wa dalla bi rahmu qawmu fir'auna ya halaka da mutananka karfe tsammanin da gaba ya yi nadama kafin yi ya dawo sun ce wa ma'ada bai fi yadda su bayan halaka da su haka suka bayyana kan halaka ɗin shi da su har suka mutu ina ba ta hukunta ina kan da kalmar wa ma'ada take fa'idantar sai Allah ya يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم ووعدناكم جانب السور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى مما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحمل عليه غضبي فقد نرى وإني لغفور ووفاهم لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم هتدى bayan hannun kan da gwargwaro da mutanen sai Allah ya kiran bani Isra'ilawa yace ya bani Isra'il ya ku zuriyar gidan Yaqub kada an na san min mun da ku daga wa umarni to a gefen dutse na dama wa nazzalna alaihim manna kuma bayan haka mun yi muku baiwa ta hanyar saukar da manna wani abin ta mai kama da ruwa wa salwa da kuma saukar muku da yayin kina daga sama lokaci da ku kulu min tayyibatin ma razaqnakum ku ci min tayyibatin ma razaqnakum daga da'a dan al'amura da muka ambata ku da shi ولا تتزوجي تركوا ذلك فيه cikin abin da aka halatta mu ta hanyar haramta wa kai domin haramta halal wato shiga gonar ubangiji ubangiji ne kadai ke da ikon ya halatta ko ya haramta kada Allah ya halatta maka wani abu da dada kai ka haramta wa kanka Allah ya ce wala taqulu lima taqitu al-sunnatu al-kadhiba hada halalun wa hada haramun li tasawu 'ala Allah al-kadhib إن الذين يذكرون على الله الكذب لا يخلقون متاع قليل ولهم عذاب أليم ولا نفقه فيه كوكب ذلك فيه بدون أبن أكل الدم فهي كافة فيها ريبة ولا هي حرم كافة فيها أبن أكل fa yakunna mu ghadabi idan kuka yi haka sai fushi na ya sauka akan ku wa man yahlil alaihi ghadabi dukkan wanda fushi na ya sauka akan sa fa kada hawa hakika ya surmiya cikin wuta hawa ma'ana ya riga ya saba cikin ranar halaka daga hawa ya hawa ke ya hawa ko ne mabarin da suke nan hawa ko shi ne ma mabarin ɗinsa an gane ba kamar hauriya ya hauri ba wanda kuma na so kenan ko kaunar wa inni ghaffarun liman taba wa amana ni mai yawan gafara ne ga dukkan mutumin da ya tuba da shirka wa amana ya kuma yi imani da Allah ta hanyar kada shi wa amila salihan da kuma aikata aiki na gari ثم هكذا سلمتم يلكم يسلم wannan sun mahakada da aka bada bayan an ce amana wa Allah salihan wato sun ma ala zalika sannan ya ci gaba da wanzuwa akan hakan har ƙarshen rayuwa dan idan mutum ya yi imani ya aiki na gari daga baya sai yin ne wannan imani zai amfani a sai ya zarfi har zuwa ga mutuwa bisa ga imani da kuma aiki na gari daidai da Allah ya ce inna ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu ثم استقاموا أشد مثلكم من فداء تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تهزموا وأدخلوا في الجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولهم فيها ما تشتهي أنفسكم ولهم فيها ما تدعون مثل الذين تقولون فيه wato sun ma hada sannan هو ya wani a kai shari'a wato ba tare da ya da baya ba to a nan gurin akwai kira'o'i da wannan kan wannan kan akwai kira'a ya bani ووعدتكم جانب الطور الايمن أمنتم ونزلنا عليكم المال والقلوة كلوا من طيبات ما رزقتكم ولا تتبوكوه سيئين عليكم ربكم kada ku zama mai bayan mara da kuka sai zan mu bi idan guda uku wato ainihin an daina su da kuma wa wa'adna su da kuma ku zama zai bayan mara da kana ko din kan da ku da wanda wannan nuna sun nuna da abin da kuka mun wannan hadisi yana wanda yake jinka riwaya da kansa shi ne Allah ya dauke sarki mun yi kaza shi kadai ne amma yake mun yi kaza kaga da hadisi da dan yana da al-kibriya wa law al-kibriya fi samawati wal ardi wa la yana da yana da bukata wato mun sa ya kai inda yake ba ya da iyaka ba ya da iyaka a cikin sama ba subhanahu wa an gane ku da aka ga amfani da nuna idan ku yi amfani da ta'un a kira'at ta'un sai zan ko Allah na jini na wa kanka abu wato na yi muku kaza na yi muku kaza na yi muku kaza haka dai yake na yi muku kaza na yi muku kaza mun yi muku kaza mun yi muku kaza duk dai abu ɗaya ne ina faɗa muku wato kamar wannan kaza a kan kafara wannan ko wannan kana yin bayani akan wannan idan ya ce wato kullum zai ba ta mara da tuku wato abin da na arzika ku da shi ko yake mara da kananan abin da muka arzika ku da shi muka arzika ku da mutum da ita na arzika ku da kuka kuma da kaɗai ne yake arzika mutane inna ma

ومن يهلل عليه غضبي فقد هوى أو تجاه ومن يغلل عليه غضبي فقد هوى da ce fayyakin ne duk da ma'anar su zai fayyakin na alaihi zar idan an ce wa ya halu ko wa man ya halil alaihi zar duk ma'anar su aka ce halla ya kullu allan aka ce halla ya kullu urunan duk dai ma'anar su daya ma'ana saukar wani abu fadawar wani abu akan wani abu wa man ya halil alaihi zar dukkan wanda kulli na ya fada akan sa fa kada hawa hakika ya kulli ya kira mun halaka ya riga ya halaka kidan ba shi ba ba ba ta mun Allah ya yi mana wa ma أعجلك عن قومك يا موسى على أثري وعجلت إليك قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري ورجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أبطأنا عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم فأخلفتم موعدي القول عند أن يتجاهلنا وأخلفتم جانب الطول الأيمن اللي هو القول من التوارث الجانب الطول جاب جهود الأيمن لجدام الجهود ونزلنا عليكم المن والسلوى وانا انا اقول لي da daga cikin ni'imomin da muka yi mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza wannan alƙawari da Allah ya ambata anan ya batu cikin kurkumar wanda mun ko cikin kitabin maka da kana mukhlaqa wa kana rasulan da وناديناه من جانب السور الايمن وقربناه نبيا ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون wato a kan gurin ya nuna shi kaɗai aka kira aka yi alkawari ne a nan ne ya nuna da sun taron da wani isra'ilawa aka alƙasawa alƙawar wa wa'adna hum mun yanku alƙawarin haɗuwa a jami'in bakurin aiman mun yanku alƙawarin haɗuwa a jami'in amma sun wahadaina hu kaji fi kiɗan من جانب الدين الايمن وكرمناه نبيا وتسدد في دين مناجاته في دين جانب فأبين ta ربيني ya yi يا القولين أنه موسى عليه السلام ya zo a daidai wurin kaza inda zai ji maganar Allah ki da shi ya saukar masa da wahayi wanda zai yi kurwa da banu Isra'ilawa abinda ake so su yi da abinda ake so ku bari bayan Allah ya samar da su daga sharar Fir'auna amma a wannan tafiyar ya ka ce ya zaɓi wani adadi na mafiya hankalin cikin su ya zaɓa ya fita da su sai da annabi ba a da ranar da mutum saba'in waɗanda ake ganin su suka kowa sanin ya kamata cikin bari Isra'ila wa wuta da aka a dan su yi jiki na tsakanin da ubangiji sauran kuma aka bar su da annabi Musa zai tafi ya da dan uwansa annabi Harun dan ne su gaba da shugabantar sauran da jagorantar sauran ya yi musu da kyakkyawa ya hana su gona cikin abin da ya riga ya sani kafin daɗin bayani ya zo kan wahayin da za a yi wa annabinsa wa kana Musa da asihi Haruna اخلص لي في قولي واصلي ولا تتبع سبيل المسلمين وتطيع عليهم من الفكر بيتي وتصورات فأولا من هذا النبي صلى الله عليه وسلم da aka fito zuwa daidai wajen da aka musu alkawari da kuma wannan dole da ake kira dole su mutu kamar da malaman tafsir da suka fada a cikin tafsirin da tafsir ya nuna musa ya hanyoyi ya riga su zuwa wajen ya bar mutanen a baya sai Allah ya ta rubu wa ma a ajalaka an qaulika ya Musa wa ma a ajalaka menene ya hanzartar da kai ya gaggautar da kai an kawo qaulika da barin mutanen ka a baya ya Musa ya kai Musa Allah ya ta rubu ya ga bayan ya to a nan ana tambayar sa ne menene abin da yasa ya tafi ya bar su dan kada shi gaba ya fara yana fara da fara dan annabi ne alaihi salam lokacin da aka yi umarni ya fita daga gari ai sai aka yi sa mutanen su yi da wuce daga أخرج أحد بكذا من الذي مسجد أربابا ولا يلبس منكما وفي سلوكه بفتكم دي كبر كان أنت أبايا دي an gaba العلم ka kuma ka tafi ne gaba wanda a za a bayyana amma idan ku bar wannan ana gurin ya ya da kanin wata shugaba ya fita waje a gaba ko wanda mun fito ko a bai shugaba ne da kaga bai da ba to kaga ko wanda da yake da su sallan ne wani abu da ne ya kuma shugaba ya kuma shugaba da ne waɗansu malamai suka ce jiya sirrin da Allah ya tabbata ma a jalta an kauka ya mu da ya hanzarta da kai da farmanta da قال جابر بن زيد هم أولئك على أثر هم سوء إلى أولئك ثم بدلوا بعد ذلك على أثري سنة من كان فهنا سنبيا وأبيت إليك ربي لترضى na yi gaggawa zuwa gare ka ya Allah litarfa domin ka yarda da ni ma'ana domin ki dace da yardarka don da ka ɗauka in zo da kamata in yi jinkiri ba ina ba za ku gida ma'ana a hannun ka kenan da ya bayar wajen gaggawa zuwa wani ba ne sai malamai suke cewa wato ainihin an tambaye shi sababin da yasa ya bar mutanensa tambayar da aka yi masa an tambaye shi me yasa ka bar mutanenka ɗaya kenan sannan kuma menene dalilin ka ba abu guda biyu ne ga gaggawa ga kuma bar mutanen domin inda bai bar mutanen ba duk da gaggawar da ya aka ce tare suka iso za a yi bar mutanen waɗansu suka ba za a masa rikinar a abu guda biyu ne tambayar ta kunsa ma an addana ka na farko me ta kai gaggawa na biyu me ta ka mutanen ka ku duk sai ba da kansa guda biyu wani gona ya ana akali abin da ya na farko na su ba rata da yawa ne hun kula ya ala akali ga sanan gudu suna jin da tsakani na da su ba ni ba da yawa sai da za a ce na gudu na gudu ma'ana yana ba da hankali yana ba da ƙoƙarin cewa taqaddamu alaihim bi masafatin yasira dan ci gaban da ya bar da da ƴan tazara ba mai yawa ba kun kula ya ala asar kaga wannan shine arsa na wato me yasa ya rubuta nan amma me yasa na gaggawa ko da ka rubuta iso shine wa ajintu ilayka rabbi li tarda wato nayi gaggawar ne ya ubangiji subhanahu wa ta'ala ina da sai ya zanto akwai mafanci tsakanin halin da annabi zuwa da samu kansa a ciki da kuma halin da annabi wanda samu kansa a ciki annabi wanda zuwa za su yi su zama yi kuma azaba shi za ta sauka a gare dan saboda haka sai ya tsaya daga baya dan saboda dai ya samu rauni ya ƙara fara bi kar ya tsaya azaba ta samu annabi Musa alaihi bawa ba wata da zaba da cikin nan ba zuwa ga ayyuka na zaba da ubangiji kuma shi ne da amma zai shi ne a gaba da shi za a yi magana yi kuma kowa da kuma haka zai yi gaba kan kowa ya yi abin da ya dace a lokacin da saboda ka wani ne ya zaba da ubangiji to shi gaba ya zai shi da mutane zai wani da gaba zuwa a nan wurin idan shi gaba suka yi ilimi da mutane wajen neman ubangiji sifa ce ya ya zama a cikin amma idan wani abu ne ya biyo wanda lallai kila a rai kila ba za a rai ba da ya zama a rai ba a yi mutane su ne ba ina ba ran wato annabi mun yayi abin da lokacin da annabi mun da Allah yayi abin da lokacin da wa ajin rabbi li da wannan kuma wasu malaman suke cewa to mai ne yake idan mun san sallah yayi mutarin sallah yayi yanzu in za ka yi za ka yi kai in kuma za ka yi an jima za mu yi cikin jami to da ke sallah a farkon lokacin ka kai kadai da kuma ka bari a tsarkan lokacin ka yi cikin jami wannan falla yanzu da wani lokacin da yi. kamin ba ta fi da kan lokacin da kene yi ko kuma ka bari idan an yi ma bayan zuwa mutane da mutum talatin mutum zai kuma hawa daya da mutane ya yi sha da ta sha da rabi a masallacin ubangu kuma a yi sai karfe biyu daidai to kai kai kadai ta biyu da rashi ko da ya fara lafiya ka in kan biyu da tare da jama'a wannan da cikin malaman zamar malikiya suka sai ka je ka bari sai da jama'a ya bi dan idan ka yi tare da dangi tana da tabbas din daraja a gaban da dan zuwa a gaban da kamar da Allah ya bayar amma idan kai kai kadai wannan na dan mulhul ne wannan ko mu ne ينبغي للذين معلومين أنه haka suke gina abin da kan ya kamar da gaba ta kan wannan da kuma da gaba da ne wannan ne da ne ko ne ne kuma ne ta ne wannan ne ka ne da ne kafin ne ka ne da ne ne ba ne ba ne kuma ne wannan wadanda da ce a'a ka yi ta a farkon lokacin ji da shi da Allah ya rasa cikin mutum da Allah da su cikin bukata yana da cikin ayyuka ne da yin sallah akan lokacin da kuma Allah ya kuma da da kana ran mun da ba ko mu da wannan su ta ko ya da suka ya da mun da ba ya san ne da ta ran ne ne wa da su da ka ran wanda yake da ne da zai bi ne ko zai hanzari ya abu ta shi ne mutane ta ai sai a farkon lokaci kuma da a kuma da kuma a duk ne da rabin sa wannan Allah ma ya faɗa cikin hadisi da yake da cikin da wani da ya samu wani gobanni da za su yi kaza suna kaza kuma suna cikin da suna ba rai ta kan lokacin ta har sai karshen lokaci idan ba zai wannan lokacin ya zabi ba za Allah sai sai sannan a farkon lokacin da yake zuwa su kuka bi kaga ta yi na bila da wannan da ke cikin da amma ka yi da kai kuma da kai da jama'a a tsakanin jama'a ka yi da suna a tsakanin jama'a a ka wace ruwa ka wani ko yi ne ina jin hausun ka ba ka mu da ya yi da farkon lokaci da aka zura ai kuma ka da ya ka mu da kuma sai ya zura da shi Allah ya nuna da kai قال فإن كتبت من a من kawai ورسوله مختلف ومن كان يتكلم يمين قال يمين فإن هذا فإن قومها أجيك منك في ميزان النار min ba'dika bayan kudewarka ma'ana bayan ka kawo kabar wa abanna kuma sabiri sabiri ya riga ya halaka da faraja amsa ila qawmihi rabbana sai annabi Musa alaihi salam ya koma wa mutana ta asifa yana cikin damuwa da wajen قال يجد في قوم يكون كلنا ألم يعدكم ربكم وعدا نصرا ثم هجروا بهم ورسولهم كتاب القوم لكوا إذا كنتم به كن إيمان جميل كن خير أحسن wato ubangiji da Allah zai muku sakamako da kyawun rayuwa a duniya da kuma gidan aljanna a lahira a rafan alaikum wa ahadu sai alkawarin da tsohari ya yi nisa da yawa kuna ganin lokaci ya yi tsawo ne an arafu an yi illa alaikum wa rabbikum ko kuma kun so ne kun kuka ubangiji ya sauka a kanku fa akhlaftum mu'idi wato Allah wato kan Allah ya da matsaloli guda biyu matsalar mutanen da yake mutane da su da da a baya wanda yake a da su waɗanda ya fita su su an ce za a gama kalar Allah bayan sun ji maganar Allah suka ce yanzu mu haka hatta da wannan hatta ba na bi iman da kuma sai mun ga Allah ya yi da mu ka zuwa da idan da wani mu dai da idan mu dai mu da kaji wannan tarba wanda kuma ba su da ne wala ka ce inda da wannan mun ne za a yi to Allah yana kawo mana irin wannan izzoci domin dukkan mai da'awa dukkan mai kan ya kawo canji a cikin al'umma dole sai ya yi domin annabawa da suka zo su kawo sun cikin al'amuran su yi hakuri an zubar da su an kafarce musu an bugu da musu kowane irin nau'in da bugu amma da haka suka tsaya hakan bai canja musu manufar su hakan bai sa an kare ba suka tafi akan tsarin da Allah ya dora su amma su zaɓi mutum zaɓi da suka fi kowa hankali amma da su jin wannan magana da suka yi ta ana ta kawo ta su gaba ɗaya bayan na wadda kun suka faɗa a lokacin da to ai ya faru yin yanzu na ko sauran ne zan idan na da da ga ya kamata zuwa abin da Allah ya ba ne da ne rabbi da ta halatta mu kan ya inda ka halaka da su har da bida ta har da aka kuma in illa تضل منها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير ومن جعل آياته ثم ضربناكم من بعد لعلكم a nan ake ba labarin waɗannan da kawai bayan sun ga bayan ka ina nufin zai zama cikin damuwa alam yi shi kuma rubutun ba da haka a fasana alaikum an ruwan arzikin an yi illa alaikum gaba da zuwa rubutun ba a kuma kan dole قالوا ما أخلفنا موعدك بميتنا ولكننا حملنا أوزارا من دينة القوم فقذفناها ولكنهم منا أوزارا من دينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى الثامرين فأخرج لهم عجلا جسدا له قوام فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا فلما الكون الكبار بمن إنا تهمل ملك لكوتا هي إيسا أنا من أخير أجل أولاك أخير أجل بملكنا أخير أجل بملكنا أخير أجل بملكنا هو الملك هو الملك هو الملك duk dai ma'anarsa daya in ku ba da da ba da da mu bane ba da ganin da mu bane ba muka saka wa ummazin da kamar walakin na ummina awzaran min zikr qawmi wani gurin da su bayi ke na da yawan da ta amari da ka gurin walakin na sai ya mu ummina da min zikr qawmi an tsora mana nauyi awzar kan ilal alghulub alghulub kuma ne laifin ko wani ko kuma nauyi aka fasa alghulub da nauyi an gane ko a nan na laka tabbata wa wana an kauni fadak aka fasara shi azzam wato ne walakin la kunna wato mu an tura tsora mana auzaran ne gurin kauni kayayyakin nauyi ko kayayyakin da idan ba mu fita ga barin su ba to na su nan gurin zunubi ne zinatul qaumi daga kayan adam mutanen garin da muka baro su ne mutanen fir'auna abinda da kuma gadi ne suke kai to wasu ne lokacin da annabi Musa alaihi salam ya umarci banu Isra'ilawa cewa za su fita su gudu to sai suka yi dabara ba ta son su bayyana kansu a matsayin kasar za su dan za a zaɓi a cikin kaya ko ba su su da ana kai kaya ana kaza ana kaza za su yi suka yi da yan tsaro cewa wai za su yi a dai to za su yi wani idi da suka saba yi su sai su jira mu ka su jira mu ka za mu arkaya suna aran kaya daga wani kirtawa wato yan kazo da fir'auna kenan ayyukan mutanen su to da ba kaya wato za a ce an ayi ba gudu za ba bane za su je biki da su dawo ko za su je wata idi su dawo kamar da yanzu an ya ce a da ne ba su ne aiki ne ba kuma da su ba kada ana za su a kalan an ma ya ko wani ya ta kaya da kiran bari da wani kuma ma'ana da suka yi a dan su samu dama fita daga cikin garin ba tare da an fitar da su a hannunsu to lokacin da suka dauko waɗannan kayayyaki kayayyaki da suka dauko galibi akwai na zinari da azurfa kayayyakin adai kayan karo da suka fito kayayyakin gwalagwalai da suka fito ina aibaran da suka fito waɗannan kayan da muka kawo da su sai zarga cewa sun zan man da rijiman da sai zame da su don saboda tsadar ko da wato yau da ko ɗaya ko da mutum ya fi tsoron wani tsoron da ba su sauran kayayyakinsa a cikin na akwai wani da ga suka ce duk ma da duk wanda ya kawo ya kawo wani kaya na da ya kawo mai zina ne mai zo ne kawo ne sarka ya kawo ne aure wani duk kowa ya kawo ne noma ya kawo ta ɗaukar kawo ta abin da an zama da zina da zina wani ke a nan da cikin mutu an zama da abin ke a nan da cikin mutu sai da za a tona su da wuta su zama su kai hasu yanki sai su faɗi wajen su ta zama da man ɗaura a wajen da wani an yi da to da suka biya ba cikin mutatin nan da suka narke sai kuma ta hanyar yanzu sai ya ɗauki wannan narkakken ziniyar sai azurfa sai ya haɗa su ya ɗaya ɗaya wato an ɗan baki ne ya ce masa baki ya kuma yi masa kowa daga zubararsa sai da in ka rage fitar da cikin zubararsa ya fito baki ko ya fitar da cikin zubararsa ya fito ya fitar da baki ya kuma zubararsa to zai zama lokacin da iska ke ya a wannan yanayi sai da kuma kamar da mutum ke duka karewa lokacin da ka buɗe ka tsara abin da zai yi ta wani da suke baya wato sai ya yi da hankali su kamar na kawai da suke yi wato ainihin wannan da harfi na da laifi da aka sai da ɗan ne na duniya ne ya sha bamban da sauran yan barka da aka samu gani a duniya da haka yana da wata milla da ya cancanta a matsayin da shi ilahun mu'minin Allah da abota ولكن ناخذ منا أوزارا من زينة القوم فقدرناها كما كذبت وأن كان يمكن كبر المسرة وكان كبر المسرة يتغير فكذلك أنت الثاني كما هكذا لما كان يجب أن يكون هنيفة المتابعة فأخرج لهم عيدا جسدا له السواء فأخرج لهم في يفتر موسى عيدا من أمره جسدا لا يجب في أمره له السواء ينادى كل كافي صوت هو سيلك والكوكان أمره مو مو رضا الجسد فقالوا sai waɗanda suka yadda da samun ita wannan abu da yayi suka ce wa sauran hadha ilahu wannan ne abin da wasar wa ilaha musa kuma shine abin da wasar annabi musa fa nasi ya manta da shine ya fadi da wani shine ma'ana fa nasi أفلا يرون ne لا يجدوا إليهم قولا وبنجد في الباقة كمن تم ركب بايع رأى عنها yi magana مكان ولا يملك له ضرا ko baya nuna samun mubarak wani cuta wala kan ko amfani ba a ganin haka wato cikin a fasahar na wato akwai cutarwa da amfanarwa da haka cikin sunayen Allah nafi almani da mai bayarwa da mai cutarwa da amfanarwa wato za a cewa abbahun a tauhidi mai cutarwa ko tauhidi sai ka ce babban nasu mai cutar wanda ne da amfani da wato mun cutar wa ya ce ba tare da an da ba kamar da ko na kafi na kafi ba kuma idan aka ce an fara da wa kadai ba tare da cutar wa ba kuma akwai na kafi a cikin ta duk da na kafi da cikin da cutar muka to dan a ce ake hada hadar gona na wannan da aka fara da Allah wato mai cutar wa amfani da cutar da wanda ya danganta cutar da amfani da wanda ya danganta an fara da kamar da al-mu'ti al-mani wato mai bayarwa da karbewa bayarwa da hana ba a cewa mai hanawa kadai idan aka ce mai hanawa kadai ya zama wuri haka ba a cewa mai bayarwa sai da turai ba wanda yake kanta da mutum ba amma al-mani al-mu'ti mai bayarwa da kuma hanawa ba na yana ba wanda yake kanta ba yana kuma hana wanda yake kanta ya hana ko yana kan wanda ya gada ma ya hana ma wanda ya gada ma kamar haka bayan an bayar da wanda ya gada ma ya shi da wanda ya gada ma ko an fara da wanda ya tantanta ya kuma cutar da wanda ya tantanta ina ba da mun fahimta da cikin kafara ko da biya ko da wanda an fara duka wanda ba ya yi kuntutarwa ba a yi da wani kuka ke na ina hantaka haka wanda ba ya yi ba an fara ba shi ba ya kuma da cikin kuka na ina hantaka shi wanda da za su sa ya yi da zama abin da to wannan cutarwa ko dan dai da wasu ko tarwa musamman an tarwa musamman da wani arziki ya amfani da da wani ya amfani da ne ko kada ya dauka ne da dan ya ko ka mu da ran kuma da dauka ya dauka ne da dan ya ko ka mu da ran ya ne ne ne amma abin da ake nufi da an fara an fara wa wani na a da ba mai iko a kanta ya ana an fara wa ta hanyar daukar da zarfuna an fara wa ta hanyar an fara wa ta hanyar anantawa duk wannan da wanda yana an fara wa shi ne san sai wanda ba mai iko ya ana to wanda shi ake nufi ba ba wanda zai iya yi sai Allah ko da haka kenan duk wanda ba Allah ba bai san sai zama da ha ko dan an zai yi kusa da kai ta hanyar da ke ka da dutse ya maka rufiya ka ya yi ka da aska ko reza ko wani abin da a yi ka ya yi ka da yi ya maka yi wani abu yi yake da al'ada yana a yi sannan ko yi ta hanyar yi cuta a yi ba mu yi tuba ka wani ta na yi cutarwa a hanyar sa a yi wuta a yi a da kai a yi ka a yi ba mu yi tuba wannan sai ana ina ba ta fahimta wato dai akwai amfanarwa ke ɓantacce akwai amfanarwa ga a yi ga mun dai abu da kowa da kowa na iya a a yi ba cikin sai kuma kudura da ubangiji da Allah haka sun yi wa din ba amma wani haka ke manzo sai wanda Allah kadai ke dan haka irin da mun zata ba ku kore wa kansa ita kuma aka umarci ku kuma inni la amliku lakum darran wa la nafa kace da su ba da iya manna ta ku kudura wa ko amfani da wannan ne wannan Allah shi ne ayyan da afala ya rubu lahum darran nafa wa amfani ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا نار ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا أضعفيت أمري قال يا نار ما لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تذكر قولي الله ولقد قبل من هارون من قبل أكيد أن هارون عليه السلام لا حق مسلمين قبل تلك هو أنه موسى يتعرض يجب يا هارون يا أخو بك بنا إنما أوتيت به حقيقة أنزل بكم إذن جوانا سمعت in ba dan jarraba ta ubangiji ba ta ya na dan madadin da aka farko aka kera shi da kayan kasan da kuma su zo kansu amma a ce muku Allah ne a jirgo da kan kudi wa inna rabbakum ar-rahman ku sani ubangiji ku shine wanda yake da tuba ta rahama dan bari ku ba shi tuba ta rahama da haka kasta da yake ku bi ne wa atiyu amri ku bi umarina an mutum ta farko da ran ku cewa annabi haruna da ya rakkaba ya jera da mutum maganganu guda hudu kowace sanar sako da suke sarwa magana ta farko wa harafin aikin da yake da su ya kawo inda ba su cikin bi da raba ba ne. in ba dan an da su da wannan ba ai bai san da ake ko ta dan mulki ba ni ne da ni ne da ni ne ba da ka ko ta dan magana ta biyu fuskantar da kowa da mahallin kunta ta hanyar suna da kitab wa inna rabbakum arrahman lalle arrahman sunan cikin sunan Allah sannan kuma yana ɗauke da sifa irin su sifa ta rama wanda ke da su komai wasu a rahmatin kun da kai fasa aktu ba wadanda ne ta kuma mai kuma da kake wa a wannan kuma da ayatu ne mun rahama da ta yana wani a halittun da ke sama da halittun da ke kasa gaba daya wannan da tabbata kun ko ba da sifa ta rama ina da rama ita kuma ba ma wanda ya zai da shi da ina ba in ba kai kenan ba wani wanda yake wani ruwa da shi amma Allah kuwa shi ne ilahu sama shi ne ilahu kasa kafin sun ma da su ma da shi subhanahu wa ta'ala da hanyar suna yarda da kuma tafiyar da kuma Allah ya tsoyi suna ya tsoyi sufalin kai sannan kuma sun tabbatar da annan ta fata da ilimin kubiri ba da ke kan tantar da ke kubiri sai tsanani ko mai kuga da annabi annabi da ke kubiri kai tsaye dan ne aka tsira samun kuwa kubiri din mai cin gaban annabi zai ce ku jirgi shi kai ku zuwa da kurkur annabi ba zuwa da hanyar su kidi shi ko ku kada sannan kuma sai ya zuwa da tsari na shari'a sai ka wa a sai ku ya ce da ka wannan ake fara gabatarwa sannan da irin wannan kalan magana da yi da mun an tabbace da yi cikin gonar da yi da ba wanda kawai sai ke ɗauke da sako na musamman amma ba su ba فهو يثبت لم يقف على أهل عيدنا وغير ذلك من الغرفة يوم الأمر حتى يرجع إلى موسى قد تأمر موسى ويذهب إلى السماء قال أمر لا يدرك يا رب التجاهها وإياه موسى ما منعك أولئك هم رب من يمنع بك الجنة ألا تستطيع أن تجد سبيلي

wato zargin da annabi Musa ke nake wa dan uwan sa Harun wato mun ce wannan ladin dadi sai dan tarihi cikin alqur'ani da irin wannan matsayi Allah madaukakin sarki ce wa aqsamu billahi shahada imanihim la in ja'atkum ayatun la yu'minuna biha qul innama al-ayatu 'inda Allah wa ma yus'irukum annaha idza ja'at la yu'minun aslan zance annaha idza ja'at yu'minun الذي قالها وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم أدرك فوربك أما تأتي فلا أكدت الله توكيدا للمعنى وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويكلموا تكليما haka ubangiji ta ala ya ya iblis ma mana aka Allah ta zuba in amartuk ya kai iblis mai ya hana su sujada lokacin da rabu mace ka ni ma mana aka an da. A amma ta ce Allah zuba in amartuka cikin kotu a ara amma cikin kotu fa ya iblis ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al aliyu fadin cewa ma mana aka an ka lafi da ya yadayya ya nuna faɗin su cewa ya iblis na mana aka Allah ta zuwa idan a masu latin kari ke domin kan wurin ba kawo da ko tabbatacce da cikin mace da yadda aka kawo kan da kawo kan wurin haka la aka kuma biyan kiyama haka la aka kuma biyan balad haka fara ku zo wani gurin da malar rubu haka fara ku zo da wata inda dukkan la anan yin zabi da ko kace maka fila ji a jiha dauki da lil ma'ana an gane ku to ni ke ta tazakkartu laila ta aka rajin tabaqatul wa kana samimul qalbi la yataqatta'u wai ya tuna laila nan da ke sai bege ya malalo masa cikin zuciya wa kare sanimin kalbi na ya taqattau saura kin zaran zuciya da yayin ki sai kawo na sauki da bil amma a sanar da ce wa kare sanimin kalbi ya taqattau amma sai ce wa kare sanimin kalbi la ya taqattau ana kulli hal ya harun ma man aka in zira ayyuka hum an la tattabi'ani ai an tattabi'ani a sai ta amin ka ka ta baka ba abinda annabi sai kana sai ya ya umma ya san mahaifiya ta suka ce uwa da dangin uba bai kai ai uwa uba da amma sai da shi saboda akwai tausayi a cikin ta saboda uba sai ce ya umma ya san mahaifiyata ya wanda muka sha nono daya ya wanda muka fito ciki daya la ta akhudh bi lihiyati wa la bi ra'si kar ka dangin gemu na ko kaina kana jijjigawa inni sakitu an takuna farraqta bayna bani isra'il tsoro na ji kar ka ce da ni na raba kan domin isra'ilawa wa lam farqu qawli ka ce da ni ban tsare maganar ka ba wa ukhdu bi ukhdu bi qawli wa asli wa la tasabi ta na tabbatar in mutum ku bari wa dan za su bi ni wa dan su kuma su kibina to idan muka haɗu ne wanda suka bi ni dan ne za mu yi rikici da waɗanda suka ki bi na sai ya zanto ka na zama da rabuwan kansu sai ne shi duk da na ji abin a zuci na faɗa da haka amma ban yi abin da kake tsammanin zan yi ba na in je in bi ka saboda zai tsoron kanka sai na raba kan bulu Isra'ilawa shine hanzarin annabi Harun alaihi saboda annabi Musa da salam ya kama kai da aka da jira'atihi jira'atihi yatubbu ilayhi wato ya kama kansa yana jin saboda an ce ya kama kanka a nan wurin kuma sai sai ya hana mu da ta kuma bilin ne fi wala gara ka dena kama kaina tare da gemu na kana jana da karfi wato dan wannan zan kan abin da nayi abin da sai nayi kaza saboda kaza saboda kaza to anan wurin malamai suke kafa hujja da cewa a ce gemu sunan annabawa ne gaba daya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadai ba dan da annabi Harun yana da ne gemu la ta kuma ne fi wala gara kuma kan da yana da shi lalle wato ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam zai tsaye kenan annabi mun yana cikin annabawan da aka lissafo cikin mutum ka na atainaha ibrahima ala qaumi النبي إبراهيم ما فعل من نجا إن ko حكيم عليم وهب له wa ويعقوب النبي إسحاق لكم يقول كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المرسلين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل واليساء ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن ابائهم وذرياتهم واخوانهم واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم أولئك الذين هدى الله أقول أكسفه وإله مستدد أولئك الذين هدى الله أن بأن من كان يتاب مورا بايع فجه وإله مستدد دتيري السوء ذاك يرسو أكسي دواء أنه محمد صلى الله عليه وسلم تولينا لجسدين سرير أنه هارون يا سنبي يا يا سيدي يوم bayyana ta kuma Allah ta lissafa a nan gudu sannan lalle amma sai kenan zai zai zai zai da gemu tunda Allah ya lada mun Allah da zuwa da mun mutadi shi za ka da Abba shi za ka yi kuma a cikin surutu dawo wajen da dawo da masa sanna ka sarka wa wa ana wa fi kana da kawai Allah yake ko da ban zai yayi ba yayi Allah dawo yayi dawo kuma ya cikin da aka musafo a can cikin surutu al'ani aka ce da maza Allah ya yi da kiriyar inda aka guda ya yi lalle da maza Allah ya yi ko na gani ko mace ba ba ku ne yin tunda Allah ya baka labarin annabi Harun ya tsayar da gemu ko da babu hadisi ko ɗaya kan gemu maza Allah saboda haka sai ne kuma ta gana da harun da ne da in nan kalmi ya za a iya kamu har a gani yana kake ne a fatai ka ba da yadda da umar da ta zo da ne ji wala jirafi in ne kan fito an ta kula farraka bayan bani isra'i wannan ta kusa wato a rubuta yana zargin sa shi kuma yana ba da hanzarin baya kan ake ya zama shi ne sanadiyyar da wata mutane kuma wani abu ne lokacin da annabi Musa alaihi salam ya zo ya samu mutanen da cikin wannan hali kafin ya zo Allah ya ba labari ya ce inna qad ka mutum min ba'dika wa dallahu mutum min jama'a mutanen ka bayan ka ka tabo inna wajen gani da mu samun ya halaka da bayan sun ba ba amma tare da lokacin da ya koma ya je gansu da idan ka ga lalle sun halaka din me ya faru alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yadrubu ilayhi an nuna din da aka rubuta ayoyin at-taura a cikin da su saboda ya kama dan kursi na jiki dan da sai kaza dan da sai kaza shine manzo Allah ya rada cikin hadisi ingantacce da Abdullah bin Abbas wanda haifin da sabo ya ko yake lalle wanda aka ba shi labari da wanda ya gani ne zan ba ta daidai yace annabi Musa Allah ba shi labari inna kan fatanna qawmuka min ba'dika wa a lokacin da ka ba a tsawon da halin da jefar ba amma bai zo da idan sai gani bai zo lokacin da zai ba. a sai laifin kamar kan mu'ayana wato gani ya koyi ne ya koyi ji dan idan sai ya ka walamma sakata an musul ghadab akhadha al alwa wa fi bukhatiha mudawwar amsu bil ladina hum rabbil alamin fa ana ka hanni ne ka akwai wata magana da imamu al-qurtubi kawo ya furta sai ka dangane da abin da ya shafi waɗannan alawi yake wa hada kullu aslun fil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wannan dukkanin sa abin da yake nuna wa kafa hujja da wannan kissa ta abin da yake dan tsakanin annabi Musa da ɗan Harun dangane da umarni da kitabu da kuma hana manzuna ma'ana dan me ba ka hana su ba dan me ba ka bi ba dan me ba dai da ka afa sai ka amri wa anna al-hukuma bainahum la siyama idza kana rawi al-hukmu wa hukmi wanda ya tsaya tare da masu aikata barna musamman in ya da barnar hukunci kamar kuma ya aikata ne مالك وقدم هذا المعنى في آل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال wannan kamar yadda wani da cikin tsara makamancin wajen umarni da kyawun da gwamna ta gabata cikin farko da imran da suratul nisa da al-ma'ida da al-an'am da al-araf da kuma al-anfa sai yake wa ila al-imam Abu Bakar al-Qurtusi an tambayi al-imam Abu Bakar al Allah ya ma fatih fi madhhab mai shugaban mu babban malamin fiqh zai faɗa dangane da mazhabin sufaye wa udi maharif Allah mudda an riga an sanar da shi cewa annahu tama jama'atun murijal waɗansu mazaje sun taru bai sirru ne zikirin Allah ta'ala a taru a cikin jama'a suna ambatan Allah wa zikr Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ambatan Annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma innahu yuqiyuna bil qadiyya ala shay'in min al-adin sannan kuma da wasu yan sanduna a hannunsu suna buga fata wato kamar wata danga da suka yi ta fata da suka danka ta fata suna ambatan Allah suna ambatan manzo Allah wa kun da ruhu yasu wani sashin ku su tashi suna rawa wa yataja wa yatawajan har ma ina ranne hatta ya sa bakiyar alai haka da mutum ya fara wawwar har ya tsuma wa yuhrimu da sai an yakulu da wa irin wannan wani sukan kawo wani ki ko na ta hal yuhrimu ba min da'i in ya halatta mutum ya yi irin wannan tarukan a suna ma azurin ku ba ku fatawa Allah ba ku nada wa hada alqawlin da zai tsora maganar da kuke fada din wanda kuke hadawa da kida lokacin da kuke kida suna cewa ya shaykhu ku fa an zuru qabla tafarruq wa jalan wa amal li nafsika salihan ma dama yanfa'aka al-amal ما دام ينفعك الامل اما الشباب فقد مضى ومن في راسك قد نزل وفي مثل هذا ونحوه a cikin irin wannan abu da aka wuce wanda da mai kama ma da shi wanda ba shi kan ba to ga jawabin sa yake mazhabin sufiya kaga sun sufaye irin masu fitan nan da wasa da rangaji da ambatan Allah da ambatan manzo ba ba balatun وجهالة قبلا وقالة زمن جفر دوني وجهالة جاهل فيه وضلالة وما الإسلام إلا كتاب الله ورسوله رسوله صلى الله عليه وسلم باقومي لمدرن كيف فاتين كتاب الله ده حديثا من الله وأما الرأس أما تجروا والتوالي بل أنجلي فأول من أحدثه أصحاب السنة فرقوا من يفعل قوة الدنيا مثل الظالمين lamma ta ka rabu ibran jafaran lahu kuwa lokacin da ya rikar mun dan mariki ne yake da sauki ake ji kawai yin suna hawalai sun kasance suna rawa a gefen wannan dan marikin wai tawajjuduna suna ramadi fa huwa dinul kuffar wa ubadul ibil da haka addinin nan kafirai masu mutattan mariki wa amma al-qabil amma kan da za a rinka buga lamba da sunan addini fa awwalu man ittafaqa zanadika farkon wanda suka fara kikiro cikin addinin zange kai liyan da yin su da an kitabillah domin su tagarkar da musulmi su hana su koyi littafin Allah su hana su koyi hadisan manzon Allah wa inna ma kana yajlisu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam abinda aka sani manzon Allah yakan zauna ma a sahabi tare da sahabbansa ka annama ala rusuhum tawla wa fa kai ka ce tsuntsaye ne akan su suke jin tsoron kan su tashi haka sahabbai suke zama ina nan gaji ina rawa a wajen sahabbai bayan bagilin sulfani da haka ya dace da sarki wani murabiji da mataimakansa an yi na'amun min al-udud fil masajid ya hana irin wadannan mutanen zuwa masallaci wa gairi hada sauran mutanen taron jama'a ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم دون يؤمن بأن فلان أنت في ذلك فيها يجيب منها مثال لك ولا يعينهم على باطلهم كم كما يتمسك عن مدرسه يجي هذا مذهب مالك وابي حنيفه والشافعي واحمد بن حنبل وغيرهم من ائمه ذلك مذهب طيب، مالك shine mazhabin shafi shine mazhabin ahmad bin hanbal shine mazhabin abu hanifa da sauran dukkan limaman musulmi ga littafin aljami'u ne akan qur'an na kurkuri gidan kowa da wani sun tsari da sunna da faɗi abu sai ka mabarin da kake imamul kurkuri abu abin nan ga gidan cikin littafin sa aljami'u ne akan qur'an yana cikin malamin karni da ya zuwa karni na shida mana ya bar duniya kawai da kamar da rihar da suka wuce baya inda a yau wani ya faɗa wannan a ce kaza kamar yanzu a nan wurin gobe ko wani jiki jafar ya saki wannan shi ne rashin adalci mu kuwa ba mu muka je gurin ba ratayin da muka yi shi ne kuma waɗannan maganganun ne ma wani suna nan da yawa kaga dai karkashin waɗannan ƙayoyin da yake da muke fassara da ya kawo wannan da haka na fito da littafin na karanta dan kasan fada da baki a ce na wa ku je kariya ga cikin cikin littafin su kuje ku duba ma'ana dukkan wanda zai shiganta da kiɗa da rawa gurgurdan yadda ya kasa lokaci wajen kiɗa da rawa gurgurdan yadda ya jahilci Qur'ani da hadisan manzon Allah amma dukkan mutumin da zai zai mai da hankali da kwazo wajen karanta littafin Allah da jikin manzon Allah ba za ka ga yayi sai dai inda kida da rawayi wannan ita ce ka'ida saboda haka ba za a yi ka hada abu guda biyu sauran biyu ba su ruwa ko dai qur'ani da hadisi ko kuma ya kasance wani abin da ba qur'ani da hadisi ba idan mutum ya yi qur'ani da hadisi to tsarin ku ne za a san shi ne da sai a cikin maganganun da ayyukan kuma hujjar ta Allah ya ce manzon Allah ya ce amma idan mutum bai koyi Qur'ani ba bai koyi hadisi ba dole sai ya hada da wani wake da raye da zage-zage da cin mutunci da zage ko ba haka ba amma idan mutum yana koyon Qur'ani da hadisi to muzakaran qur'ani ma da kokarin shi qur'ani din da ya haddace ya yanzu ne ba zai ba shi dama har ya yana wasan fara yayin da wake wake da kada kada ba sai dai abin da mamu kuma biye ba Allah ya nan da wannan dai da sai ne da misali ma ka rubuta qala fa ma qatubuka ya sa'adri قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ولت عليه عاكفا لنعلقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا وسع كل شيء علما قال فما خطبك بوتا خطبك يا يا wato anan mutanen da suka tsara marki ya fara zargi anan ne duk mura ka kuma don haka ma afqala alaikum an ahadu an dan ne koma zuwa ga dan uwan wato ma aka idra afa amri bayan ya gama wannan ya ji mutanen sa da suka bayar ba da zai ba ake kawo aka ba mu da zambi ya bi laifin ma wato alimin ba mu shi kuma annabi sahabu alaihi ya ba da uzuri sa Allah ya kai da wannan annabi mutane da aka sai ya ne daga sai kirkirin da aka rabu kana zuwa ga samiri tun shi ne da isu barana to gaban barnanin gaba da ka ya menene me yasa kai abin da kai قال سيدي بصرت بما لم يبصروا basurku na ba ma lam da bihi abin da su su gani ba bi ya da ya da wa abin ta a wata kira basurku bi ma nan lam tabsuru bihi ai alimtu ma lam ya'lamu na san abin da ba su sani ba ta هذا الكلام يعتبر به اما صدر منه من سوء الحجر yana faɗin wannan magana dan bayar da hankalin mai yasa ya kirkiro dan maraki wa fihi ma yusiru bil wannan kuwa cikin mantan na da akwai alamun ƙarya sha'anu sha'anul munafiqina idza kusifa lahum al-umur wato matsayin ka kamar matsayin mutum munafikai lokacin da duk aka yaye al'amarin su yake ba su kuma malin makruhi na ga abin da ba su gani ba ko na san abin da ba su sani ba fa qabatu qabatan min athari rasul fa qabatu sanin bi qabatan min hinki na kasa min athari rasul wato na tawun dokin da manzo ke kai yuhinu yana bayar da fahimtar cewa annabi ra'a rasulullah ma'rufu min da muqaddam wato a wuri shi wanda yake magana da shi ne annabi Musa ya kuma da dalika kabura uzuri wato yana san annabi Musa ya karbi uzurin sa fa ha sai wannan jinkin kasa da na dauka na tawun doki ko kuma abin da man doki kai fa nabartuha sai na jefa ta cikin suratul idris Musa wato kamar wato a ta dan mariki wanda aka kera wa kazalika sawwalat li nafsi kamar haka ne wato ainihin zuciya ta ta ƙara samun ta sura ta an af'ala na aikata fa fa'altu da haka aikata da fa kharaja kama ra'ay dan ka ga abin yau kamar da gani wa da'utu bani isra'ila ila ibadatihi qabla an tarbi na kuma ne bani isra'ila su bauta masa kafin ka ana gurin bala ya bada abin da take amma dai ya kamar ya tace ne abinda da yawa daga cikin malaman da suke faɗa to ya fi samuri wato ainihin lokacin da aka nemi annan Musa a yi munajati da shi an dubo mala'ika Jibril da yi ya faɗa masa lokacin munajati da shi wai lokacin da mala'ika yi zuwa yana haya kan wani doki ko godiya ko wani abin hawa to sai ya lura cewa duk inda wannan doki ya taka ya ta banban da sauran wurare a ƙasa idan dokin zai taka wuri ya wuce sai ga inda ya taka ga alamar danshi ko kiyaye sun fito sai ya lura cewa wurin da dokin ke takawa yana da wani tasiri kenan da ka sai da ka fara wannan wurin ya ajiye ta lokacin da aka haɗa waɗancan kayayyaki na ado gwalagwalai aka kona su aka narkar da su sai ya watsa wannan kasar a ciki da ya watsa wannan kasar sai kuma ya kera ɗan maraƙi da su wato zuciyarsa ta suranta masa cewa lalle ɗan maraƙin da aka yi da wannan kayayyaki na zinari da aka narka su da aka haɗa da kasar wancan wuri wani suke da wani fasiri na musamman zai zanto yana da wani abin da ya kaddamar da sauran yan maraƙi duk da cewa dan adam da ya kera shi to amma zai iya fitar da sauki kamar yadda dan maraƙi mai rai ke fitar da sauki in ya so kai amfani da wannan yadda da hankalin mutane kansu ba su tsawa dan maraƙi ina ba ta fahimta galibin abin da malamin kan sun suke faɗa ke wato sai su fasar ayar kamar haka ba sun su jimalai wani su rubuci na ga abin da ba su gani ba na ga lokacin da dokin da malaka jibril ke haye da shi wato inda yi taka wurin yana da tasiri ya ga da sauran wuraren fa qabattu qabatan min asar rasul da haka sai jinki jinki guda na kasa na inda kawun manzon da aka turo kaga ar-rasul yana nufin manzon da aka turo manzon da aka turo ma'ana wajen annabi Musa shine kuma malaika jibril fa nabartu hada haka sai mun yi fata ko na hada ta ta fada da wannan ko zalika sawwala fi nafsi kamar haka mun zuciya ta tsoron da ko haka duk gadin Allah da tafsiri wannan kuma fara ƙarin bayani da cewa shi asalin family din wato ainihin yana cikin bani isra'ilawa a lokacin da fir'auna ya kafa dokarsa da muka karanta a baya na kace ta maza da ake haifa a rayar da mata ya dan mai da su bayi a wannan lokaci aka haifi samiri a daidai lokacin da an kafa wannan doka sai ka mana aka ji ne ya dauke shi dogarawan fir'auna da suka zo su samu daman ganin ba har ya ne ta a hannun da ya girma ne ya kada bayan ya girma ya zama kuma su ta wannan kisa har suna nuna wato tasirin siriya cewa a hannun Allah ta suke kai domin ga annabi Musa alaihi salam wanda gidan Allah aka rene ya zama annabi manzo amma ga Samiri wanda Jibril shi ne ne a bisa ga wacce kisa shi kuma ya zama ya zama wato kafiri annabi Musa ya zama manzo wanda kuma ya zama kafiri da aka san haka za a samu inda shari'a a hannun mutane suke ba hannun Allah da sai zan zanto wanda ya tafi gidan Fir'auna sai Fir'auna yadda Fir'auna yake wanda ya tafi a hannun sun kuma ne ya zama mai salihi ba wa gudu to amma sai kasance aka san haka ne kawai ina fara ka wa da ya rabba wa da ya rabba Fir'auna wato da wato dai samu a wannan kisa ana ta asalin sunan Musa mun san da jibril ya rene shi da ya mu amma mun san da fir'auna ya rene shi da ya zama manzo to wannan ba da wani isra'iliya ce fadda ina ga rago da jirgin ina so mu tara hankalin mu wuri da mu fahimci ayoyin da domin ban ya kanta mun lissafin tafsiri ba ya fassara ta a wannan tsarin da muka fassara wanda kuma isra'iliya ne dan ba ta da wata hujja domin duk ruwayoyin da za a kawo a ce wannan mala'ika jibril ake nufi da ar-rasul a nan gurin da aka ce ba gaba ka kuma da kan min ar-rasul sannan ta yi ne inda ya taka kamilin ya gani har ya dinki wannan kasar ko kuma sabon abin da yake haye da shi na doki ko wani alfadari ko dukkan abin da ya zo da shi ne wanda kamilin ya gani ya dauki kasar wajen fatabasu kafabatan min asari rasuli sabon manzo ko min asari rasuli ai min asari turabi rasuli min turabi asari rasuli wato turbayar kasar da take wurin da manzo ya wuce duk abin da za a kawo wannan babu wani nasi da yake gaskata shi babu wata ruwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da take duka ta dukkan su Isra'iliya sannan kuma cewa tasirin wurin da manzon ya daka ko mulki ya daka ana ganin ciyayi suna fitowa ko da dauki dukkan su Isra'iliya sannan cewa shi kai su sami ne din sanar ka mala'ika jibril ne yare ne dukkan su Isra'iliya sannan asalin sunan ka wani sunan ka Musa haka wadanda suka ce Isra'iliya ne kuma suka ce asalin sunan ka sai Harun sai ne din da kabiri dukkan su Isra'iliya amma abinda qur'ani ya nuna ne shine asalin sunan ka ba wai lakabi bane kuma saniya din nan wato da ma kuma daga cikin sunayen Yahudawa domin ko da a cikin Yahudawa a yau akwai wanda ake kira domin samira wato zuriyar gidan samira wanda sun ta kuma da sunan da sauran Yahudawa suna da wasu al'adu da kasali da wadansu aƙidu nasu wanda sun saba wa sauran Yahudawa ko da Yahudawa da suke zaune a duniya yau wanda imam da mara bin kasim ya ambata ga cikin littafin sa hasan ta'wil sai wannan da na abin nabi da asha su wadannan gudawa yan banu samira wanda mai yawa ne da mai zuwa da gidansu a cikin cikin yahudawa su koyi mai sunan samira ina ba ran fahimta da mun yi wannan gaba ɗaya mai yana cikin tafsirin aya wanda shine ne dace da suna sun shine wanda lalle idan mutum ne yana tabbatar da cewa mun yi wani abu da ina hujja yi mun ba da وعن جمال الدين القاسم يا كما قرأي واختلفوا أيضا في أن السامري كيف اختص برؤية جبريل عليه السلام malaman tafsirin kuri kafin nan yace ahammatu mufassirin qalu galibi mafiya yawan masu tafsiri sun ce al-muradu bi rasul fi qawlihi fa sabattu qabdatan min akhir rasul huwa jibril alayhi salam sun ce abinda ake nufi da manzo shine malaika jibril wa arada bi atharihi abinda ake nufi da athar sawunsa at-turab alladhi aqadahu bil mawdi'i wato kasar da shi samiri ya jirka a daidai inda kofatan dabbar da shi malaka jibril yake kai duk mukhtalafu sannan malamai suka sake yin sabani an na samiri ya mata ra'a yau samiri ya ga malaka jibril fakila aka ce a wani kauli innahu ra'ahu yawm falakil ba ya zai da a ranar da aka tsara sai kudin da gida biyu suka suka wuce an gane ko wa kila a wani kaulin haka ce waqta zahabi bi mun ga ila to a ya ga ne a ranar da annan Musa muka fi zuwa ga to wato da malaka Jibril ya zo ne da annan Musa wajen munajati kenan wa sanahu aidan fi anna sami kai tassa ko kai kaifa tassa bi ru'yati Jibril alaihi salam haka malamai sun yi sabani dan me aka ce fanci samiri ki kada ya samu damar ganin malaka Jibril wa ma'rifatuhu min bayn sa'irin nas dan me ya gane malaka Jibril banda sauran mutane fakila inna ma arafahu li annahu ra'ahu fi sigari a wani kaula aka ce ya ganci tun yana yarinta su shi sa ya gane kansa da ya ganci an gane ku wa hafizahu min qatl ali fir'auna lahu wa hibbahu min qatl min qatl ali fir'auna lahu sannan shi malaika jibril ya baiwa samun kariya dan iyalin gidan fir'auna kansa kaji wa kana min man yana cikin wanda malaika jibril ya bayan ya kawo ne ko kullu hadha gaba ɗayan waɗannan maganganun babu abin da yake nuna shi a ilmance wala yadullu alaihi tanzimul karim saukakken littafin da Allah ya saukar baya nuna haka ko da an fassara aya da haka to an fassara ta ne ba da abin da ya dace fassara ta da ولهذا قال أبو مسلم الأصفهاني دعك أبو مسلم الأصفهاني يفتح يتي ليس في القرآن تفسير لهذا الذي ذكره المفسرون أتكلم القرآن باب أبو لي من أبو لما لم تفسير سكبنا فها هنا وجه آخر ga abin da ya kamata a fassara ayar wahwa shine a ce an yi kun murad bin rasul Musa alaihi salam abin da ake nufi da ar-rasul a cikin ayar fa qabatu qadratan min asr rasul ne wa annabi Musa alaihi salam wa bi atharihi abin da ake nufi da asar din sawun yanzu din ay sunnatuhu wa rasuluhu alladhi amara bi sunnar da ya umarci mutane da sun kafin ya tafi dan ya umarni da hani da suka sani a wajen sun kafin ya tafi munajat fa kad yakulu ar-rajul mai yake ainihin na faɗa a cikin larabci fulanin yaktu asara fulanin wa yaqbilu asara akan ce fulan yaktu asara fulan wani ya bi sawun wani akan ce wani ya yi riko da sawun wani idza kana yamtasilu rasmuhu idan ya bi umarninsa a larabci ana faɗa haka wa taqdir yadda zan sai yake أن موسى عليه السلام لما أقبل على الثامن للون ليكن أن موسى يفكر الثامن ينادى الجنسة يسير فما خطبك يا سامري والمسألة أنا الأمر الذي دعا أنا الأمر الذي دعاه إلى إبلال القول بباب الإبل yana zargin shi kan abin da yana tambayar sa kan abin da ya halakar da mutane da ke wajen ba dan barki kala sai zamu ne ce ba su mu malai yusuru bi na san abin da ku sani ba ai aratu annal ladhi bi na gano abinda da kai ko Isra'ilawa ba gaskiya bane abin da kuke kai ne yadda da annan wanka na ni da gare ni yanzu na gano da gaskiya bane shine basun imanan ya murubi wa qad kuntu qabattu qablatan min athar rasul cewa fa qabattu qablatan min athar rasul asali da na bi kayan manzan da na bi siriyar manzan wa yake nufi da manzan annan musa da kun na bi siriyar da kun na imani irin yadda kuka imani amma yanzu na gano abin da ku gano ba na fahimci abin da ba ku fahimta ba ba kan da sai yake fa na da haka da yayi da masa da sanin da ita da wannan da wa kadhalika sawwalat li nafsi haka zuciya ta ta kawata haka zuciya ta ta wannan cewa abin da muke kai da ni da kuma da yayi da Allah ya ku kure yanzu na gano zuwa da gani ba ka kuma jin rabin jiya sabanin rubutun da ita ina ba da ku fahimta abin da Allah ya ce wannan shine hakikarin ma'anar ayar fa nabantu ai fa kazabtu ai ذلك rasu موسى بما zalika alamu Musa bima lahum tunda ya nuna yanzu bai da annabi Musa ba a matsayin sa manzo da ya da yanzu ya kafa shi ya nabi kenan da ya duk da shi ya tsare da shi sai annabi Musa ya ba shi kenan ya sanar da shi cewa yana da azaba a nan gidan duniya yana da azaba a lahira وإنما أورد بلفظ الإخبار عن غائب كما يقول الرجل لرئيسه وهو مواجب له ما يقول الأمير في كذا وبماذا يأمر الأمير me yawa wani abokin zance zai iya wannan fassara ta kai abubuwan da wani asfahani ba daidai take dan idan ne ne yake dan ne ne ne da magana da annan Musa ga shi ga shi amma yana ba shi da mirin wanda baya a annan Musa da ke kuma ka kuma ya kame shi kuma da ke da su na da ya su rubi fa ka ba su ka ba da kan da rasul na gane abin da su gane bane da haka da can nayi roko da kayan manzo ma'ana da kan na rubuta da siriyar manzo asar rasul shine ne siriyar manzo wa yake ni da manzo annabi Musa suka ce aida da ya yi da kan na rubuta da siriyar ka amma sai ce da kan na rubuta da siriyar manzo tun da yake manzo yana wannan manzon sai da annabi Musa ko da ba sai ne da mun da mu annabi Musa yake to in ma ka ce haka ai qur'ani yana zuwa a tabi'ar yadda larabawa suke magana akwai lokacin da ga mutum a gaban ka amma sai ka rinka magana da shi da lamirin ga'id wanda baya dan girmama shi kamar yanzu misali wanda ke magana a gaban sarki bayan ya ce an yi kaza an yi kaza sai kuma yanzu muna jiran mai sarki zai ce amma da yake maka kuma muna jiran mai za ka ce a cikin su'a mai zaka ce ya zama sa'a da sa'a kenan ko ba haka ba ba da haka ce sa'a da sa'a kenan mutum da mutum a'a <laughs> sai dai ce mai sarki ne ce masu ma'ana kan ya tun ba kenan to sai yayi wa annabi Musa magana a ɗabi'ar da ake yin magana da wanda aka fara yi a wancan lokaci da قبل من هذا البلدات ما da ذاتيين من ذنب أعتقد لا يذكر asalin zancen da annabi Musa yi da dan da da Isa ne da su sai ba da su suka ba dan ba na su ne yaran su amma da Allah ya kawo labarin cikin alqur'ani sai ya faɗi shi da me da larabci da haka sai Allah ya kawo hikaya a tabi'ar da larabawa suke magana ko da su da Isra'ila da suke eh yanzu nan maganar Allah sai muke faɗa yake ba mu labarin wani abu da dai ina ba mu ta maganar da aka saukar cikin alqur'ani qur'anin da aka saukar da larabci a larabci kuwa akwai wato ayyukan ka rinka magana da mutum da lamirin ga'i bayan ka gaci a gaban sannan kuma akwai gabe a cikin larabci mutum ya siffanta ka da siffar da shi a zuciyarsa bai daga daga nan isa to a ah, ai idan ya ce na rika da jiyar manzon ya ga wannan din annabi Musa kenan sai suka ce ai baka ji ba ka ran mutum suka ce ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi dhikru innaka la majnun ya wanda aka saukar wa manzanci inda sai da an ka fada manzanci zai ce innaka la majnun a sai sun fade annabi ne zuwa alaihi zikr dan me dan gare da izini a gare da haka shi ma sai ya siffanta shi da manzo dan gare da izini a gare amma ba dan ya yi da manzanci ba sai ba da mun fahimta wallah mu goma ba har zafi ce wai so ko ku fahimta kar mu yake ku fahimta amma fata na zai kasance kun fahimta dan ni ke abin da aka dace da sani ka kawo wanda yake shine daidai yana da don wannan ya riga ya yi tsaka ya yi kanta a cikin zuciya lokaci guda ka lokaci ka sa ka tafira ka wuce shi ka zo ka wani sabu akwai aiki amma ba dan mutum yana jin sunna ba ya yana da wahala gurin amma dai da kun imanin ne na gane da su gane ba fa ka kamar kan aka da kan nayi da manza ma'ana da kuma yau da fa na ba amma da ne kan ka to ne haka sai ka ta abin da ya wannan magana tana nan cikin littafin muhasarar ta'awil na jama'a da jihar kasiri kuma za a ga cikin wadansu da daban tafsiri daban-daban kamar tafsirin fakar bin rawi wanda yake kira zai ghaibi ko a tafsirin kabir wanda yake da shi ne galibin abin da ahalin suna cikin sa tafsirin kabir wato da ga wanda mun gura cikin shi kan ya wuce wannan isra'iliya din ba ko razi hujja ne hatta a wurin waɗanda suke ganin su ba ba da ganin sunna ma'ana ɗan bid'a sun razi hujja ne tafsirin kafin hujja ne a wurin shi kan ya wuce wannan isra'iliya din to ba da su wato ainihin da malamin da su قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تكون لامسا قال sai annabi Musa ya ce da shi bayan ya tsanta ka fara sai suka ba mu wuri ta kika tafi fa inda laka fil ayati abin da kake sakamakon da cikin rayuwa an ta kula lamisa za ka yi tafatin lamisa lamisa menene ma'anar lamisa sakamakon ka a cikin rayuwa ba ka da wani rantsi sai da rinka cewa lamisa ma'anar lamisa kuma shine la umartu wa la umartu ma'ana ba zan haɗu da wani ba wani ba zai haɗu da ni ba ba zan yi mu'amala da wani ba wani ba zai mu'amala da ni ba in ce hukumar da aka wasa mu a duniya tun daga wannan ranar ba shi ba kowa kowa ya so da ke ba wanda yake haɗuwa da shi ba shi ba ya mu'amala da wani ba ya mu'amala duk wanda ya bi yana ba sai ya ce ba to wannan hukuma ta kenan anan cikin rayuwa ta duniya annabi da kafir hayati da ta kula da mutane wa idan ka mu'idan lam tukuna kana da wani wa'adi da Allah ya sanya maka wanda ba za a saba maka shi ba shine wa'adin mutuwarka da kuma wa'adin da za a tafi ka maka sakamako wanzur ila ilahika alladhi zanta alayhi akifan kalli abin bautarka wanda ka dawwama ka nimance shi wajen bauta Da la nusarrifannahu za mu tsura shi ثم لننفخنه في اليم نفا sannan kuma za mu keke to kasta fil yammi cikin teku nafa ya kace kekewa dan amina maka lalle ba da kafa ta ina hantaka domin da nan da kafa ta ina hantaka dan me za a kona dan me za a kai ke to kasa a cikin dare inna ma ilahukum allah alladhi la ilaha illa hu sanadi abun bautar ku shi kadai wanda yake bada da abokin tarayya shine Allah wanda ba abun bautar mutane da tantar sai wanda a kullu shay'in ilma wanda a kullu shay'in yayi wasu kowane irin abu ilman ta fuska ilmi ba abin da wanda Allah bai sani ba ko bai san inda aka yi ba ko bai san lokacin farko a nan wurin shi ne aka cike da sunan wannan kisa abin da zai zo gaba magana sai kuma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za mu tashi akan ta idan Allah ya mutu da gaba abin da muka faɗa mun dai Allah ya mu dafa wanda muka kusa da Allah ya tsama assalamu alaikum aka faro sai makaranta me zai hana a tsara ta da masallaci da dai har Allah da zai da fara wannan abin farko ne tana cewa um, an ce idan mutum ya sanya harami ba a so ya sanya wani abu mai dinkake mai kewaye jiki ya musu zai da gudunansa wannan gaskiya ne yana da cikin abin da masu zura su kira abinda an hana mai harami yin sanya tufafi dinkakke wanda zai kewaye jiki kamar riga kamar wando kamar hula kamar safa duk ba zai sa waɗannan ba haka ba zai rufe kansa ba ko da duk yalle ne ba zai rufe kansa ba to amma abin da ya shafi kamar da ta ko wata tsamara da mutum zai yi gudun sa wannan ba ya fi abin da yi a haramta ko abubuwan da za ka daura a hannunka ya fi abin da yi a haramta ko nema da za ka amfani da jiran kare kanka daga su rana duk shari'a ba ta haramta wannan ba dan saboda haka babu laifi a kanka dan ka samu jaka ko wata kamara da ake daura ta ko kogo wanda tana da aljibai kila ma a da take hadda jifa a ka dan ka sanya dozan ka a ciki wannan baya cikin abin da aka haramta maka lokacin da kake ihrami sawa'un aikin hajji na kuma umara ce mai tambayar abin abin da yake cewa shine menene sofe ibrahim da kuma sofe musa sofe ibrahim ana nufin abin da aka saukar wa annabi ibrahim na wahayi sofe musa kuma ana nufin littattafan at-taura an ambace da suna at-taura an ambace da suna cewa al-alwa wa katabna lahu fil alwa min kulli shay'in wa idza wa tafsila min kulli shay'in an ambace da suna wato sunan littafin dai at-taura takardun da aka rubuta a cikin sunan so ko da aka rubuta a cikin saukar da annabi Ibrahim wato shi ne yake rubuta cikin takardun da aka bashi shi ne suhufu Ibrahim da Musa da Allah ke inna haza da suhufu Musa suhufu Ibrahim da suhufu al-aula Ibrahim wa Musa wato abin da aka ambata a baya na cewa ɗabi'ar mutane suna da rayuwar duniya ne akan lahira wannan bayani ne yake cikin littafin farko da mawar Qur'ani kuma na cikin sufi Ibrahim da cikin sufi Musa da salam wannan kuma yake tambayar cewa shi ne sa babu hadisai da aka karɓo daga wajen Fatima ko Aliyu ko kuma Khadija ko ba su da yawa wannan tambayar za a iya ba da ansa ta hanyoyin guda biyu cewa ba su da yawa wannan a iya na rashin sanin su kenan kai ba kai yi bincike cikin dukkan da ka san hadisi ba ka da mutum horar da ta fannin guda shida ka ɗauke su ka karanta su bukari da muslim da sunan abu dawo da at-tirmidhi da an da ibn majah ka ɗauke su takara da su ka tabbatar cewa babu hadisan fatima ko hadisan aliyu ko hadisan khadija masu yawa sannan ka rama sani to ala rasul hamudu da a hannu. wanda hadisan da ke cikin sassan ta da dubu arba'in ka bi da takara ɗaya ga hadisan aliyu ko na kabila ko fatima ba wanda kana ke wannan da awar ga musannafat ga al'adila ga ne duk ka bi waɗannan ka ga nan gudun abin da baka bi ba ba za ka zo ka babu shi ba ɗaya kenan sannan idan har ka yi din wanda da suna da kai ko da duk wanda ya sa aka yi tambayar bai ji ba abin da na iya da'awa amma mu kaddara ka bi ka kara ɗaya babu hadisansu da yawa kalmar yawa a wurinka daga wani adadi suke farawa idan an ce abu kaza yana da yawa idan ya kai nawa ne sai yadda kasar haka za mu sai kadan kalmar yawa daga mu suke fara ba a a'a ba kalmar jami'i da ce ba idan kalmar jami'i ne a ce daga uku a larabci ko a wani yaran kuma daga biyu a larabci daga uku ne amma kalmar yawa dan jami'i ya iya jami'i da yawa dai bai yanzu abinda da waɗansu na da suke faɗa ne kalmar yawa tana farawa ne daga dukkan adadin mutanen da idan sun taho a kalmar farar ɗaya haka ba za ka iya cewa su kaza bane a sai ka ɗan tsaya haka minti biyu zuwa uku ta ka gama kirka ba sannan ka yi bayani lokacin da mutum biyu suka taho ko uku da ka rufe kamar ɗaya ka nan da uku ko yawa ke kaɗai jirgin haka ta kan uku ne haka in gani haka in kaɗai haka in bakwai

ka tabbatar da dukkan aliyu da gaba ba ka tabbatar da dukkan da suka nuna da gaba ba ba ka yawan da kitan da fuskar ne kuma da ka rani ko ka wannan da kitan sannan sai ka wannan tambaya kuma ka da ka ga kitan ka tarar a jikin mutum da suka gaba ba na fatu ma na aliyu da suka gaba ba biyar ne ko biyu ne ko daya wani ya rage masa daraja kuma matsayi bai rage masa daraja kuma matsayi domin sanin na ɗin da ban kasar kuri ya daban yawan riwaya ba yawan riwaya shi ne kamar ko kana faɗa maji ji ba ta iya wa ga wani mutum mai karancin ilimi ga wani mai yawan ilimi amma wannan mai karancin ilimin ya samu dama haɗin abin da ya sani da ilimi saboda wanda mai babban ilimi yake da shi a nan idan gurin sabi sai a ɗauka wannan ya fi wutan ne yawan ne ba ni ba yawan ne ya fi ba yawan ne isar da shi ga mutane shi ne fi so ne hana sai isar da mutane ta iya yawa inda wata yana yi da ruwa na rede ban da shi a kuma na rede yawa idan an tashi neman ka tawa kafin a zo kan jami'a mutum zai mu kogo sun isar hana ba jan zai mutum wanda kuma yana yana da wanda yake shi ne fari da haribu wa biyu a afirka ina jabar islam da maryam duk wanda ya tashi da fatawa sai ya zo wajensa to kaga an yi ya a samu cewa wannan ya ƙara ilimi da yawa sama da dan wannan dan wannan ya rayu inda ake da bukatar wani abin da yawa wannan kuma ya rayu a daidai lokacin da bukatar abin ba ta da yawa wannan shi ne hujjar da aka ba min cewa me yasa riwayoyin ko Abu Hurairah ko Abdullahi da Abbas ko Abdullahi bin Umar ko Jabir ko da suka fi na Abu da Umar da Usman da Ali saboda da Usman da Ali idan muka ne da kansu duka kuma gaba da awon misali a Abu Bakar kadan ne ya da wannan ruwa saboda Bakar ya karɓi shugabanci daidai lokacin da annabi ya tafi duniya da haka a lokacin akwai ilimi ne kafin ma a zo da mutane da ya fi gaba ba sai kai ne da haka kaga wato abin da ya kamata in in a sati zai garanti zuwa yanzu ɗaya ne saboda akwai ire-iren wanda aka faɗa da ba sai ya faɗa da aka nemi da sun umar wani abu da suka haɗe sun rawa idan an fitar da mutan umar da haka an yi da riwayan umar zai ɗaura nawa ne da na haka ne mutum usman haka da mutum ali duka da ba ba su da idan ta hada su sai ka samu adadin riwayoyin su su mutum bai kai na abdullahi da ko na abdullahi da umar ko na abu da wani sauran saboda nauyin kwana da wannan mutane suke bayan su da da kuma yadda suka fito suka suna ta da ilimi din bayan waɗannan ko sun shiga da wasu abubuwan da ban bayan da ilimin mutum an raba ilimin ne cikin sabai to amma galibi ita wannan tangar daga AC a take zuwa ban ce shi wanda yake tsaji abu ne amma so ne suke yaɗa irin wannan me yasa ahlus sunna ba sa kawo hadisin Fatima ga ta gudar annabi ce dan dole ne me yasa ba sa kawo hadisin kadida me yasa ba sa kawo hadisin Ali wannan tambaya ce da a amma kan kuma ta da cewa yadda ba kawo hadisai da yawa cikin littattafan hadisi da suka shafi riwayar Fatima ko Aliyu ba a ko ba ku irin su da yawa riwayar Usman ko riwayar Umar ko riwayar Abu Bakar dan da kuke difa'i akan Fatima da Khadija da Aliyu ba ku difa'i akan Abu Bakar da Umar da Usman ko da shi saboda shi ne to idan mutum yana da hankali da basira wannan abin da na faɗa cikin wannan tambayar da sauran wasu abubuwa da dama da malamai suka faɗa shi ne kamata ya yi imani da mai shari'ar ta wanda ta ayyana suna ba ruwansu da fatawa ba ruwansu da addini ba ruwansu da sai shi a kullum haka suke samu da su haka amma ba shi ya san abin da faɗa bai san da za a san yanzu lokacin da ya kawo wannan lokacin da zai abin da ya kawo wannan tabbatar da fatawa ya kada amma lokacin da aka yi wannan dan bayanin dan eh, take